الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأهل وأنا ألا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد منا ترق وتر رمضان hijira ta babba dan babba farkin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda daidai da talatin da ɗaya ga watan uku shekara dubu biyu inda uku a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan lokaci a inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sabo mun tsira gare mu duniya da lahira a jiya mun gama suratul shamsi yau za mu tashi suratul laili a karamakallahu bismillah

Allah subhanahu wa ta’ala, Malam Ibnu Kasir ita tafsirin Suratun Lairi, wa ya san Allailu bai buƙatar ɓata lokaci shine ma'anarsa dare to tunda kuka ga Allah ya buɗe masa sura a ƙur'ani to daren nan yana da muhimmanci shi yasa Allah ya buɗe masa sura a ƙur'ani malamai sun ce munasabar wannan surar da abin da ya gabace ta a baya ta fuska guda uku fuska ta farko shine yayin da Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu shamsi yace qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha sai ya ambata a cikin suratun laili min al-awsaf ma yahsulu bihi al-falah akwai sifofin da babu yadda za a yi mutum ya je gaban Allah subhanahu wata'ala ya rabauta sai yana da waɗannan sifofin sannan wa ma tahsulu bihi al-khaybatu akwai sifofin da in mutum ya lizimta wa kansa su to dole sai taɓewa ta same shi sun mahazzara nan Allah yi gargaɗi da kashedi da jan kunne da ahir daga wuta sannan ya ambaci wanda zai ƙone da wutar sannan kuma ya ambaci wanda zai nisanci wutar wannan ita ce fuska ta farko fuska ta biyu lamma bayyana subhanahu wata'ala fi suratul shamsi yayin da Allah ya ambata a suratu shamsi halin man zakka nafsahu halin mutumin da ita take kansa wa halin man dassaha da halin mutumin da ilalata ransa wa audaha fi akhiriha Allah ya fito da abun fili a ƙarshen suratu shamsi min mukhalafati samuda irin sabawar yahudawa ga manzon da Allah ya aiko musu da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu ukuba tun daga duniya haka wanda suke cewa a wai lahira ne kaɗai ake sakamako a da aikin alheri da na shari duka Allah yakan saka tun daga duniya kafin a je lahira haka wannan ka'idar na faman ya amal mitsala zarratin khairan yara wa man ya amal mitsala sharran yara yana shi yasa za ku ga idan aka zo zaman aure da mace da namiji duk wanda ya zalunci wani don aka rabu za ku ga Allah bai cika bari ba sai an je lahira ya sakamako tun daga duniya Allah sai kuwa ya fara ɗaukar sakamakon haka idan ɗa ne da iyayensa ya saba musu za ku ga Allah bai bari wai sai an je lahira ke mara ukuba wala daga duniya yake fara ɗanɗana mara ukuba kafin aje lahira Allah ya masa ukuba sai ta sa an mutum ya cuce ki idan kika ce Allah ya isa kawai ya isa na ba sai mun haɗa a can ba dan sakamakon Allah ya isa tun daga duniya ukuba na iya biyowa kafin aje lahira Allah ya wa mutum ainihin wato ukuba to da wannan ne sai zamanto fauli annan nasa muktalifu na fi sa'ai. sai aka san cewa mutane sun kasu gida biyu wajen ƙoƙarin aikin da kowa yake fi ta hasilin na shidil khairi wajen dimfarin tudun aikin alkhairi da kuma kishiyar haka na shari'i lokacin da suratul baladi Allah ya ce wa haɗina hun na ne suratul shamsi ta ce, kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dasaha wanda yana nuni dai aikin alheri dai aikin shari sai zaman to fa minhum man taglabu alaihi gulmatul lubsi a cikin mutane akwai wanda ɗin ɓangaren yake yin rinjaye a kansa wa minhum a cikinsu man ya fi alaihin naharun huda akwai wanda yankin duhun dare na aiki mara kyau shi yake masa jaye akwai wanda yankin wuni na shirya shi yake masa jaye kamar yadda kuka san dare mai yake ɗauke da shi ba duhu ba wuni yanzu mai yake da shi ba yake haske ba to haka mutane suke rayuwa wani yana da alaƙa da ɓangaren wuni shi ne aikin alheri yake wani yana da alaƙa da ɓangaren dare shi ne aikin shari yake haka abin yake ka sai ya zamanto fatabayanu fi maqasidihim sai mutane su bambanta a manufofinsu wa fi masadirihim wa mawaridihim بعد أن ثبت أنه هو الذي ألهم النفوس wa والتقوى bayan Allah ya yi bayani cewa shi ya kimsa wa rai sanin fajirci da takwa aka sama awwal haza hadihi bima yadullu ala ajaib sun'i to farkon wannan surar ita ma Allah sai sake rantsewa da abin da ke nuna kwarewar Allah wajen aikin da yake fi darrihi wa naf'ihi ala zalika wajen fada maka abin da yake da amfani da abin da yake da cutarwa tambihin ala tamami qudratihi wannan dan ya fada da mutane akan cikar kudurar da yake da shi wannan fuska ta farko ce ne fuska ta biyu tanasubu Buhari, sura sabiqataha dacewar wannan surar da abin da gabace ta na suratu shamsi wajen kasa mutane zuwa gida biyu mu'minun wa huwa al-muflihu mu'mini wanda shine zai samu babban rabo Allah ka sa muna ciki kamar yadda muka san cewa Allah ya kira mu'mini a Qur'ani gurare da yawa yana ce musu al-muflihuna wanda daga nan aka samu al-fallahu shine manomi idan mutum ya je gona ya shuka buhu ɗaya yana iya girbar buhu ɗari a gonar sai a ce masa alfallahu to abin da kika yi ma Allah na aiki a duniya ba irin shi Allah zai saka miki a lahira ba ninkin ba ninki Allah zai miki shi yasa ake kiran masu imani cewa sun samu babban rabo sannan muyassarul janna za ku ga kuma an sauƙaƙe masa aikin da zai ya tafi aljanna wahiyar yusra ne sauƙi sannan kafiri kuma kowan bai butulce ma Allah wa huwa al-kha'ibu muyassarun lin wahiyar usra an sauƙaƙe masa shi kuma hanyar wato wuta ita ce abinda take da wahala gare shi sannan Allah subhanahu wata'ala ya buɗe farkon wannan sura da dare a lokacin da daren yake yin duhu kuma bin nahari hala tajallihi sannan da wuni lokacin da wunin ya yayi wannan nuni ne zuwa ga cewa kamar yadda muka san cewa hali ne guda biyu da launi guda biyu mun san cewa dare yana da duhu wuni bai da duhu sannan Allah ya sake raba mutane gida biyu wajen aiki cewa a cikin mutane akwai shaƙi da taƙi akwai matsiyacin lahira akwai kuma mai tsoron Allah ba amma man gashi ya hulailul ismi wanda daren zunubi ya rufe shi da fahuwal ashka shine matsiyaci a lahira Allah ya raba mu da tsiyar lahira don tsiyar duniya ta rashin kuɗi ba tsiya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa sahabbai kun san kuwaye muflis shi sabe suka ce wanda bai da kusisi mana annabi ce ina wanda zai zo lahira gashi ya yi tarin aiki jingim amma matsalar shine ne wa akala mana hala ya ci dukiyar wannan ya mu wannan shari ya mu wannan kazafi ya daki wannan ya yi kaza sai ya ce yana ji yana kallo sai a ibi aikin wannan a biya shi a ibi wannan a biya shi sai an gama kaf ba shi da wani ragowar aiki Baza za a ci gaba da biyan mutane sannan sai a ɗauko zunubansu a rago shi kuma a ɗora mai in gama a tura shi wuta wannan shi ne mukulis Allah ya kiyaye fa amma man shi ya hulailul ismi fa huwa al wa amma man ashraqat ala qalbihi anwar wahyi amma wanda hasken wahayi ya haskaka zuciyarsa wannan mutumin fa huwa al-atqa shine mai tsoron Allah sannan aka cika ƙarshen suratun lailin nan da za mu karanta da halin makomar duka guda biyu idan mutum shaƙi ne matsayacin lahira ne to mai makomarsa idan mutum taƙi ne to menene makomarsa kuma kowa Allah maɗaukacin sarki ya masa tanadin abin da ya dace da shi suratun laili kamar yadda muka gani ita ma makkiya ce الإمام أبو الكثير يتي تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فهلا صليت دم بلاك ومتاني صلى با بسبه اسم ربك الأعلى بسبه اسم ربك الأعلى والشمس ودهاها والليل إذا يغشى daga cikin sunayenka manzan Allah ne ya mata suna wallailu suratul laili to kalman allailu Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta cikin ƙur'ani ya kai guri har biyu. sannan ya zo ya saukar mata da sura sunanta suratul laili saboda muhimmancin daren a wajen mutane kamar yadda Allah ya faɗa a gurare da yawa ya ce waje annan laila libasa na sanya daren nan da kuke gani ya zama muku sutura ta yadda a cikinsa ne Allah ya ce waje alna su bata muka sanya baccin da kuke ya zama muku ainihin wato hutawa a cikin wannan daren to da haka Allah ya ambace shi so 92 cikin ƙur'ani kalman al kamar yadda muka faɗa to samuwar wannan daren da kuke gani dai ne daga cikin alamomi da suke nuna cewa akwai Allah ya haka za mu ga wani gurin zai haɗa su su duka wa'annan da muka ketaro zai ce wa min ayatihil layl wan nahar daga cikin abin da ke nuna cewa akwai Allah shine samuwar dare da kuke gani da kuma wuri sai ce wa shamsu wal qamar da rana da wata sai ce la tasjudu lil shamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun da Allah kaɗai za ku sujjada in dai bauta za ku yi to Allah kaɗai ake bautawa wa'annan ɓangarorin wato guda biyu dare da kuma ainihin wato wuni to za ku ga cewa duk wani abu kuma da zai shawa ɗan adam a rayuwar shi ko ya same ki a ɓangaren wuni ko ya same ki a ɓangaren dare haka ma ko mutuwa ce ɗaukar ki za ta yi ko ta ɗauke ki da rana a wani yanki nata ko ta ɗauke ki a wani yanki na dare mun sha faɗa cewa a idan yanzu kina zaune sai yanzu akwai agogo yanzu ba ki taɓa tunani ba to ki gwada haka za ki gani idan agogo yana bugawa yana bugawa sakan sakan tak tak tak don ba wani abu na tsoro ya faru ba wanda bugun gaban ki zai karu ana kwanci cikin hankali to in kika ɗauki ki kika ɗora a kan ki za ki ga irin yadda agogo ke bugawa sakan sakan haka ki ke bugawa to shine suke cewa da qatu qalbil mar'i ƙa'ilatan lahu innal hayata da ƙa'iƙin wasa ne bugawar zuciyar kowane ɗan adam fa mai take yi fa rayuwar nan da kake gani wasu lokuta ne da wasu 'yan sakanni idan agogo ya juya sakan da shi ke ba da minti ɗaya ba minti 60 ya ba da awa nawa awa ɗaya awa 24 ai shi yake ba mu wani ɓangare na allailu wannan haru to a ƙa'ida dare ne kuma yake fara zuwa idan ya zo sai ya tafi sai wuni ya zo shi yasa na sha faɗa nake cewa da yawa lissafi yana rikice musu shi yasa yanzu a jiya da daddare yau muna wata rana alhamis ko yau me yau juma'a ko to inda za a haihu jiya da daddare dan da aka haifa a jiya shin ranar alhamis aka haife shi koren juma'a eh a ina so ku yi ittifaki idan an haifi yaro jiya a jiya da daddare aka haife shi alhamis aka haife shi ko jimma? kaga sun rabu gida biyu ana saɓani eh? sau ɗaukar lissafi na bature sai abin yake wa mutane da yawa ɗaukar lissafi domin shi bature yanzu a ƙa'idarsa sai ƙarfe goma sha biyu na dare ta kai idan an buga to shi ne aka fita daga wancan daren aka shiga wani wa mu kuma a musulunci ba haka ba ne yanzu jiya muna ranar alhamis da rana ta faɗi to alhamis babu ita gaba ɗaya ana cewa rana ta faɗi an shigo daren jimma ka ko bayan magariba aka haifi yaro ran jimma aka haife shi ba ranar alhamis ba yanzu yau muna ranar mai ranar juma'a ko to yanzu in an jima da rana ta faɗi babu maganar juma'a ta riga ta wuce mun shiga kuma daren asabar shi yasa in kuka lissafa kwanaki guda bakwai sati to yana ba da dare bakwai ne da wuni na takwas shi ne sati shi yasa wa'incin mutanen da Allah ya musu azaba sai ce sakharaha alaihim saba alayalin wa samaniyata ayyamin husuma kwanaki guda bakwai da kuma wuni na takwas wannan ita ce wato ƙa'idar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa malam ibnu kasir ya ce bismillahir rahmanir rahim wallahi Allah ya rantsi da dare da ya gisha idan daren ililli wuni wannan hari Allah ya rantsi da wuni idan ta jalla idan hasken wunin ya bayyana wa ma zakara Allah ya rantsi da abin da ya halicci namiji a kansa wal unsa da kuma mace Allah ya ce inna sa'yakum la shatta wallahi haka ayyukan ku suke daban-daban amma fa amma man a'ata wanda ibada haƙƙin Allah wattaqa sannan ki kiyaye dokokin Allah wa saddaqa bil husna idan da shahada fa sani yasiruhu da sannan za mu sauƙaƙe masa lil yusra hanyar da take da sauki wacce za ta kai shi aljanna wa amma man bakila amma wanda irowa wastagna ya wadatu da abin da ke gurinsa wa kaddaba bil husna ki karyata da abin da yake kyakkyawa ne a saniyar sirhu lil da sannan za mu sauƙaƙe masa zuwa ga hanyar da take ta wuta ce wa ma yughni anhu malahu wato maluhu dukiyarsa ba za ta yi masa amfani ba za ta radda idan mutum ya mutu ko ya gangara wa halaka an alƙamata annahu kadima sham alƙama ya gabato garin sham da ya zo garin sham fadaka da masjidar dimash sai shiga masallacin dimash fasalla fihe ce ne sai salla raka'a guda biyu da ya salla raka'a guda biyu a cikin wannan masallaci waƙala sai yake cewa allahumma zuƙuni jalisan salihan allah ka azurta ni da abokin zama mutumin kirki abokan zama mutanen kirki ba ƙaramin arziki ba ne a rayuwa suna taimakon mutum lokacin da zai saki allah su sashi ya dawo kamar yadda mutanen banza matsala shi yasa annabi ya kwatanta wato mutumin banza da kuma mutanen kirki cewa mutumin kirki mutanen kirki in kana zama da su kamar mai sayar da turare yanzu mai sayar da turare in ya zo waje ko babu wani da siya za ka ga ya biya shi shafa ma kowa a hannu ya tafi ya ba gurin za ka ji gurin yana ƙanshin turare ko ba wanda ya siya to haka manzan Allah ya kwatanta wanda ke zama da mutanen banza to yadda kuka san kamar wanda zai je makera ya zauna ne inda ake yin kira idan an sa gawayi a wuta aka sa zuga zubi aka buga wuta fab fab fab to daga nan gawayi ne tsalle a karfan da aka sa a wuta in an da kashi ma zai tsalle in ya sa farar jallabiya ko farar riga kana kallo sai ka ga balli-ballin wannan mutumin ya je makira ne ya zauna to shi yasa galibin lalacewar mutane a rayuwa daga tana da alaƙa. da abokan da suke da alaka da su ne. sai sa ko abu kike yi a rayuwarki kika gane kuskure ne abu ɗaya daga cikin sharaɗin tuban ke dawama to abokan da kike alaka da su sai kin canza su sannan zaki iya bari amma an baki canza su ba wallahi sai sun sake dawo ki ruwa To kun ga wannan addu'a yake yana cewa Allah ka azurta shi da abokin zama mutumin kirki to haka kun ga ko namiji ne mace za ta zauna da shi ana buƙatar ya zama wanda za ta zauna da shi ya zama mutumin kirki don zai mata tasiri a rayuwa yana cikin dalilan da ya sa kuka ga shari'ar musulunci ba ta halatta ba mace musulma ta auri wanda ba musulmi ba saboda casa'in cikin ɗari mafi yawanci mata addinin mazajin su ke bi wata ko kafurki ta samu mijin nayi in ya aure ta in ba sa'a ba ita ma haka za ta ranka ya tafi kawai aji Allah ya kiyaye fiye da hali shi shine qala sike ta fadalas ila abin darda sai zauna wajen abin darda fa qala lahu abu darda sai abu darda ya ce masa mimman anta daga ina kake kai qala sai ce min ahlil kufa ni daga cikin mutanen kufa nake ma'ana daga iraki yake qala sai ce kai fa sami ita ibn ummi abdullah ya qara'u ya kaji abdullahi dan mas'ud yana karanta wannan ayan wallahi idan ya kasha wannan hari iza ta zalla ala alƙamatu sai alƙama ya ce na ji yana karanta wa zakara wa maimakon wa ma kalaka zakara wa al'unsa a ƙalin abu sai abu darda ya ce laƙas sami ito hamin rasulun lallai na ji ta daga manzan allah fa ma zala haula wa'in nan ba su gushe ba hatta shakka kuni har sai da suka samun shakka sun maƙalar sai ce alam ya kun fi kun sahibu sawadi sahibu sirri ashe a cikinku babu wanda yake shine sahibu sawadi a ne abdullahi dan mas'ud wa sahibu sirri shine huzaifatu dan yaman alladhi la ya'lamuhu ahadun ghayruhu sirrin da cikin sahabbai babu wanda shi babu wanda ya sani wallazi ujira wanda aka tsiratar da shi min ash daga shi ɗan. ala lisan muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ta harshen annabi muhammad wannan hadisi gashi nan a ƙasa sun ci al-bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka kawo shi wannan lamba ta 4,943 wannan kuma 820 da ainihin wato 4 amma lafazan hadisi in ka koma bukhari ya saba da yadda malam ibnu kasir ya kawo shi a nan wajen saboda asalin hadisin cewa ya zahaba alƙamatu ila shami a nan kuma sai aka ce annahu qadima shan" fa dakala dimash zahaba ila sham fa atal masjid sai yazo masallaci fa salla raka'atayn sai salla raka'a guda biyu fa qala allahumma irzuqni jalisan allah ka azarta ni, da abokin zama fa da ila abin darda fa qala mimman ɗanta. qala yace min ahli kufa qala sai yace alaysa fikum sahibus sirri alladhi la ya'lamuhu ghayruhu yana nufin ma'abucin sirrin da ba wanda ya san shi in ba shi ba shine huzaifatu bin al-yaman inda shine wanda ake kira ma'abucin sanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan annabi ya kira shi shi kadai ya faɗa wa cikin sahabbai cewa ne munafiki ne wane munafiki ne wane ma munafiki ne wane ma munafiki ne sannan da wasu hadisai da suka shafi fitintunun da za su faru bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah shi ya sa idan mutum ya mutu duk wanda aka ga zuzaifa ya ki zuwa ya mai sallah to alama ne akwai matsala wallahi ku duba ku gani irin yadda sahabbai suke gudu akan abin da ya shafi lamarin munafunci mu kuma wanda ba ma taka ɗan da shi ibnu abi mulaika cewa ya zauna da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sama da sahabi 70 yace kowanne yana jin tsoron munafunci a kankin kansa yana ku duba ku gani Umar dan Khattab an masa albishir da aljanna kafin ya koma zuwa ga Allah amma sannan akwai lokacin da suka hau dutsen udu suna kai da dutsen igirgiza sai annabi ya daki dutsen da kafa ya maka sanatsu dutse a ka akwai annabi da siddiqi da shahidi guda biyu ya kai wannan da annabi ya bar duniya lokacin da umar ya zo yana yin addu'a yana cewa Allah ka kashe ni a garin annabin kai ki Allah kuma ka sa in yi shahada to wasu suna mamaki a madinar da ta zamanto ita ce Hedkwata ta addinin musulunci kuma yana amirin mummuni na tun da ba ta jihadi zai ba ta yaya za a yi kuma yin shahada ta yaya za a yi haka amma nan da abin ƙarshe ifaru abu lukwata almajusi allah ya tsine mai albarka ya je ya samu kinci wuƙa mai balki biyu sai da kwana bakwai yana wasa ta yana sa mata kozu ba don kuma makawashi ne don ya zo masallaci ya kashe umar aka zo ya tsaya sahun gaba ana a daidaita sahu a haɗa kafaɗu kawar ne liman an fara sallah ya samu sai na umar da wannan wukar har waje ya birma masai na umar wukar da ya birma masai na umar wukan har waje uku ya iskin za'i lokacin da ya ga an yi kanshi zai fata ya gude daga cikin masallaci a tare nan ya zo nan a tare sai da ya soki mutum goma sha wani abu da wannan da ya tabbatar da cewa ba zai iya fita daga masallacin ba za su riƙe shi sai kawai ya burma makansa wukan sai ya kashe kansa a lokacin fada ake wannan rigimar fa a cikin masallaci sahabban da suke waje ba su ma san me ke faruwa ba kawai suna jiwo sautin liman ne sun daina jiwo sautin ne kuma da umar ya faɗi da aka kawar da shi gefe ba a fasa yin sallah ba sai da aka yi sallah da shi ne da aka tafi da shi umar ya gane cewa ba zai rayu ba lokaci ya riga ya yi wadda aka zuwa masallaci a kashe mutum ba wani bakon abu ba ne an fahimta ko a kashe wani malami ko a kashe wani mai wa'azi ba wani bakon abu ba ne ke sa muke cewa 'yan mata su yi haƙuri nan da suka gan musu kyale ne auren mu kasada ne rigingimin da muke ɗaguwa mun san suna da yawa so kafin ya rasu sai da ya kere huzaifa wata rana ya ce ina haɗa ka da Allah don Allah ina cikin munafukan da annabi ya faɗa ya ce to zan faɗa maka amma bayan ce ba zan sake faɗa mu kuma ba ya ce wallah ba ka ciki anan ya kira ɗan shi fa abdullahi ya bar masa wasiya ya ce idan na mutu ka tsaya ka gani idan ina cikin waɗanda huzefa zai musu sallah ku tabbas na kuɓa ta bana cikin manafafai amma in ta ga huzefa bayan na mutu na koma zuwa ga Allah bai mun sallah ba to akwai matsala haka fa aka yi ba yadda suke taka tsantsan da munafunci domin kuma yanzu ya hankali sai dai yadda hali to shi yasa ake kiransa ma'abucin sirrin annabi wa an ibrahim qala yake ci qadima ashabu abdullahi mutanen abdullahi sun zo ala abid darda wajen abid darda fa talabahum sai min su wajadahum sai ya same su fa qala sai ce ayyukum yaqra'u alayya qira'ata abdullahi kala cikin kwari karanta min qur'ani irin qira'ar abdullahi qalu suka ce kulluna dukkanmu qala sai yace ayyukum ahfaz wa ya fi hadda a cikin ku a sharu ila alqama sai suka nuna alqama fa qala sai ce masa kaifa sami'ta hu ya qara wal za ya gasha da aka zo nan sai na ji yana karanta wa zakara wal unsa qala sai yace ashhadu anni sami'tu rasulullahi na hakaza naji annabi yana karantawa haka wa haula yuriduna an aqra wa suna so in karanta wa zakara wal unsa wallahi bi utabi'uhum bazan bi su wannan dama saɓani na a wannan abu ne sananne a wajen malamai hada lafzul bukhari wa haka za hakaza qara'a ibn wa abu darda wa rafa'ahu abu darda wa amma al amma da yawan malamai قرأوا uzalika kama هو المثبت fil المصحف الإمام الأثمان fi سائر الألفاظ sun karanta kamar yadda ke rubuce a musafin da ake ce masa musafin usman wa ma kalaka wal'unsa, wal unsa to fa sama ta'ala bil izi ya gasha, ko idha gasha. Allah ya rantsi da dare lokacin da daren ya lullube wato a wuni a idha gashi al khaliqata bi balamihi idan ya lullube halittu da duhun shi hari nahari idha tajalla shine ay bi wa ishraqihi Allah ya rantsi da wuni lokacin da hasken wurin ya haskaka wa ba khalaqa zakara unsa da abinda Allah ya halicci namiji da mace a kansa Da qaulihi ta'ala wa khalaqnakum azwaja mun halicce ku dangogi kowane irin abu mun faɗa mun ci yana da namiji yana da mace kamar faɗin Allah ta'ala wa ka qaulihi wa min kulli shay'in khalaqna ne. kowane irin abu mun halicce shi akwai namiji akwai kuma mace wannan wata hikima ta Allah ce shi yasa za ku ko dufanu da za a yi annabunhu Allah shi da yace wa amilna min kullin zawjin ithnayn ya dauki dangogi guda biyu na halitta namiji da mace da ka wannan jirgin da ko gani na nuhu duk wata halitta da ko ga ta wanzu a duniya da wacce idan kuke gani da wacce idan ku ba ta gani to sai da Allah ya sa shi yake kullu hamil fiha min kullin zawjain ithnain sai da aka dauko tinkiya da rago sai da aka dauko akuya da bunsuru sai da aka dauko raƙumi da raƙuma sai da aka dauko sa da sanuwa sai da aka dauko zaki mace da namiji sai da aka dauko damusa sai da aka dauko giwa a ciki saboda Allah ya ce masa kowane nau'i na halitta ya ɗauko namiji da mace a cikin wannan ainihin wato jirgin saboda haka mun sha faɗa maka ce Allah ya riga ya raba aiki ya ba mata kamala ta wani ɓangare ya ba maza kamala ta wani ɓangare ya ba maza na ƙasa ta wani ɓangare ya ba mata na ƙasa ta wani ɓangaren sannan kuma ya raba aikin da mata ne kaɗai ya kamata su yi shi ya raba aikin da maza ne kaɗai ya kamata a ce sun yi shi wannan maganar da turawa suke ce muku wacce kan dubu man kan dube ta ƙarya suke duk wacce ta haifi namiji a cikin ku ta haifi mace tun daga wajen shan mama shayar da namiji da mace ta san wale zakar ka da mace ba daidai take dawa ba da namiji a zuwa ce muku wai ga wani abu abin da mace ta iya yi a duniya namiji iya yi wai mace ma za ta iya za ta iya wannan maganan ba gaskiya ba ne so suke kullum su sun kashe muku aure sai sun fito da kukan titi sai sun mayar da ku tsirara haka ake yi eh? da sunan yancin mace babu kuma inda mace ba ta da kima a duniya irin kasashen turai in ka kalli irin rayuwarta babu kuma inda za ka ga mace tana da kima kima irin ta addini irin in ka tafi a sassaudiya da haka ko ka ga mata an ce maka mata na wani abu kaza kaza kaza kaza wala galibi baƙi ne da suke zuwa ƙasar saboda shi balarabe ɗabi'arsa bala'in kishinsa ya sa abin da ɗabi'ar sama ba za ma ta iya ɗauka ba inda a kan matarsa bai ma yi wa ɗabi'ar sa ba za ma ta iya ɗaukar wannan ko da haka mace mutunta ta ake killace ta ake yi ko da haka yanzu ku duba ku gani yadda za ku ga wasu 'ya'yan irin rashin mutuncin da suke a tiktok za ka rantsi da allah daga sama suka faɗo ba su da iyaye hmm? a kuma ɗauka suke sun ci gaba kuma bayan ba ci gaba suka ba matsala suka samu ɗauraka in kuka koma koyi da sa kaya irin nasu su ne suka ci gaba ko baya suka ci domin dama mafi yawancin waɗannan kafiran ko da aka same su wasu gurare ko kayan ba sa sa wasu guraren ma banke suke sawa wani wurin ma ganye kawai mace za ta sa ta kara gabanta da bayanta to wacce take sa ganye ta kara gabanta da bayanta ita koma tana sabure ziya da karamin suke Allah ta ci gaba ko ba ta ci gaba ta ci gaba dai ta ganye take sawa Mamun ko rufe shi ba ta yi ta sa ganye ta rufe gabanta da bayanta shikenan sai ta koma tana sa karamin riga da karamin suke ai ta ci gaba ke da kike sa cikakkun kaya ka ke koma sa kaya irin nata ke ce kika ci baya da kuma abin da yake faruwa da matanmu kenan na musulmi sai suka koma cewa wa'ancan ɗabi'un su ne ɗabi'un da suke ganin cewa sun ci gaba shi ne ɗabi'un da yake ainihin wato burge su akwai wani yana faɗa janar ne na soja suna fira da wani a ƙasashen turai yake faɗa mai musulmi ne ya ce kukan kun ji daɗi ya ce wallahi yanzu in ka ga irin ɓacin ran da nake gashi fa janar ne na soja ya a gaban shi yadda ya haifa saboda ta kai shekara kaza tana iya zuwa da namiji ta wuce ta gaban shi ta cije ta shiga ɗaki a kuma gidan shi ma ta turo ba ta ke masa hayi kuma ba dama ta yanzu yana mata magana shi kenan sai a hukunta shi a ya shiga rayuwarta ko ya zama public discover ko menene wani turancin iskanci ne shi ke yana ji yana kallo ba yadda zai haka zai zira mata ido da shi sa a nan gurin na yi magana yanzu lalacewar da kasashen turai take fama da su ta fuskar tarbiyya yanzu da kika haifa kamar wannan yarinyan fa wallahi kina mata fadan da bai mata ba sai ka dauki waya sai ta kira police yadda kika haife ta ke ce mamanta to baki saki mata abin in aka kira 'yan sanda ɗaya biyu uku to na hudu suka zo ana iya kwaci yarin a ce to kin shiga rayuwar ta kin takura mata haka ake ba ka dukan yaro ko me yayi da isa ka ce mai ya bari ba sai abin da yaro ya ga dama shi zai haka ake saboda haka sai ka ga abu ne mai sauki yanzu yanzu nan ka ga yaro ya samu tsara an ajiye bindiga ya dauka ya harba mamashi ko ya kashe baban shi kuma sai a ce ba shari'a tun da ƙaramin yaro shi kenan aka ake wadda aka ku kiyaye wa'annan mutanen ku kiyaye su wadda aka za kullum suna rikici da maganan auren wuri amma ba sa rigima a kan abin da ya shafi zina wuri ba sa yi duk ga masifa da bala'i ta zo ta zagaye mu ta ko'ina sakamakon wa'annan ainihin wato mutanen to haka wannan shine abinda Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana ne. mun halicci dangogi guda biyu akwai namiji sannan akwai kuma mace shi yasa daga cikin matsalar da ya mace za ta samu daga ran da kina zaune da namiji kika dinga jin cewa ka ta dago daidai kuke da shi wallahi kin samu matsala saboda ka yana da kyau ku kiyaye na sha faɗa na ce idan kuka kalli tsarin da Allah ya wajen zamantakewar aure za ku ga tamanin cikin ɗari na mata idan za a yi aure to mazan sun girma mata a cikin tamanin kaso ashirin da ya rage to sha biyar ne ake samu za a yi aure da namiji da mace shekarunsu ya zo ɗaya kaso biyar ne ake samu cikin ɗari an yi aure na mace ta girma namijin da wuce kaso biyar ba so ita kuma rayuwa tana hukunta cewa idan mutum ya girme ka idan kuka haɗu za ku yi mu'amala ko ba ka san shi ba bai san ka ba ya cancanci girmamawa saboda girmarka da ku sai ku ga cewa lissafi yana kwacewa mata ta yadda kullum muna faɗa musu yanzu abin bakin ciki wallahi akwai waɗanda za ka ga an ɗauke su aikin gwamnati ladabi da mutuntawa da girmamawar da ya kamata a ci suna wa mazajensu wallahi sun kasa amma suna wa wa'annan girmamawar da wasu mazaji a wajen aiki saboda da sunan wannan mutumin oganta ne ma'ana yadda take mutunta oganta a gurin aiki ba ta mutuntawa mijinta tare da cewa kuma kawai oganta fa na wajen aiki ba ta da wani alaka da shi da ya wuce alaka za ta samu albashi wannan kuma zamantakewar auren yana da alaƙa da aljannarta da wutarta ne ba amma tana iya mutunta oganta a wajen aiki amma ba ta iya mutunta mijinta wannan yana daga cikin matsala to shi yasa za ku ga wani lokaci ko zauna ake idan za ku ga namiji ya je ya ƙaro mace wata yarinya za ku ga idan ba don kaddara ta Allah ba ba yadda za a yi zaman aure ya haɗa ta da wannan zaman wata za ku ga ta haife ta ko ta kusan haifanta daga ran da ta shigo gidan ta ga cewa ai matar da ta tara ko shekaran ta nawa bata tanci mutuntawa ba ita ma mata ce ita ma mata ce wannan rashin lissafi wannan rashin lissafi duk wata ke makaranta a cikin ku a nan wajen ta san abin da ake ce masa seniority a makaranta shi sa ran da kika je zaki fara JSS1 in kin tarar da NJSS3 musamman akwai prefect a cikin su suna iya bugun ki su sa kike yi su sa kike bari kuma yan uwanki ne wa mata dan me kika yadda akwai seniority a wajen karatu amma me yasa ba ku yadda akwai seniority a gidan aure wannan yana daga cikin matsalar da ya kamata mata su gyara to haka wata wallahi in abu ya hada ta da mijinta in tana mai magana saboda bala'i sai kaga sai in aiki na motsi amma in ta tafi siyan dan kunni ko siyan wani abu saboda kawai tana so a dan rage mata kudin idan kaga yadda za ta dinga karere murya sai abin ya baka mamaki to saboda haka sai malam ibnu kasir yace walamma kana al bi hadhihi alashiya yayin da rantsuwa ya kasance da waɗannan abubuwan almurtada da wannan suke kishiyoyi ne kana al-muqsamu alaihi aidan mudaddatan abinda aka yi rantsuwar da shi shi ma kishiyoyi ne yayin da dare da wuri kishiya ne ko sai ya zaman to abinda aka rantsu da shi din ma shi ma kishiya ne sai ya yace inna sa'aykum la shatta ai a amalul ibadi ayyukan bayi allati tasabuha wacce suke aikata ta mudaddatun aidan ita ma kishiyoyi ne wa mukhalifatun sannan ta saba wa min fa'il khairin akwai wanda za ku ga a cikin mutane aikin alkhairi sai Allah ka samu wannan nau'i wa min fa'ilin sharran a cikin mutane akwai wanda aikin sharri yake Allah ka tsare mu to fa amma man a'ata wattaqa ai a'ata ma umira bi ikhraji wanda ya bayar da abin da aka umarce shi aka ce ya fitar na haƙƙin Allah amma ibadar wacce zaki ta gangar jiki ko ta kuɗi wattaqallaha fi umurihi yaji tsoron Allah a cikin al'amuransa wa saddaqa bil husna ay bil mujazati ala zalika gaskata shahada da kuma sakamakon da Allah zai masa mai kyau a lahira wakila aka ce wa saddaqa bil husna ay bila ilaha illa Allah fa saniya sirruhu lil yusra da sanna za mu sauƙaƙe masa hanyar aljanna wasu malamai suka ce ya anilil khairi shine aikin alheri wa qala ba'd as-salafi kashin magabata suka ce min sawabil hasanati daga cikin sakamakon kyakkyawan aiki shine al-hasanatu kyakkyawan aiki bayan wannan me yake nufi sanda kika kyakkyawan aiki yanzu to abin da zai ƙara biyo ba wanda Allah zai karfafe ke da shi shine aiki mai kyau za zaki ci gaba da shi sannan kuma min jaza'i sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha daga cikin kuma mummunan aiki sakamakon shi shi ne sai mummunan aiki ya ƙara biyu ba haka in kina saban Allah ba kya tuba yanzu kina yi ba kya tuba to nan gaba sai an waye gari idan kina iya bude Qur'ani ba kya iya bude Qur'ani in kina iya tashi ki sallah da daddare ba kya iya in kina iya azaman nafila sai kin dawo ba kya iya in saban Allah ya ci gaba ba tuba kike yi ma sai an kai matakin da hatta ki miƙe ki sallar farilla ba za ki yi ba saboda wannan ƙa'ida ne da Allah madaukakin sarki ya sace walakin kare Allahum asahu. Allah ya ki munafiki su zabura fa tabbatahum shi yasa saboda mummunan aikin da suka yi da suna so su zabura amma Allah sai dan kofar da su sai su tashi su kasa motsa to shi yasa zaki ga idan abu ne ya faru wanda ya kamata ki faɗi gaskiya sai kika ki to za ki ga in kika ga cewa bari in yi ƙarya don in tara abu to shi wannan abun ba zai taru ba idan kika kirkiri ƙarya guda idan ki kare shi to yana buƙatar sai kin saka kirkirar wata ƙarya guda goma kin tara nan kin tara nan kin tara nan saboda ko da an zo kada ta tashi to shi yasa suka ce mummuna sai ku ga abin da zai sake biyo bayan shi shine yin wato mummuna har a ke matakin da saboda tasirin mummunan aiki da mutum yake yi sakamakon yana biyowa wala ha'a akai za ku ga abin da zai yake da alaka da bautar Allah zai jin daɗin shi abin da yake da alaka da saban Allah shi kaɗai ke mai daɗi a rayuwa yadda zaran kuma ɗan adam ya riga ya wannan matakin aikun ga al'amura sun lalace wale hada ƙala saboda haka ne Allah ya ce wa amma man bakila bima hu wanda ya yi ruwa da abin da ke gurinsa wastagna ai bakhila bi malihi ya wadatu yayi ruwa da dukiyarsa wastagna an rabbi sannan ya wadatu da abin da ke gurin Allah wa kadzaba bil husna ai bil jazaa'i fi daril akhirah ya karyata da kyakkyawan sakamako da za a yi a gidan lahira fa sandiya sirhu lil isra lil usra ai li tariq shari to Allah sai ya sauke ma mutum ai hanyar aikin shari to wannan kan Allah ka raba mana ita kama ƙalin lahu ta'ala kamar yadda Allah ya ce wani ƙallibu a da tahu za mu juyar da zuciyarsu wa abu sarahun da ganinsu kamalin yu'minu bihi awwala marra kamar yadda suka ƙi imani a farko wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun za mu kyale su cikin wuce gona da irinsu suna fagauniya idan abu ne kike yi yanzu ana wa'azi ya kamata ki bari sai ki ce a ai kina ganin da saura a bari sai an kai nan zuwa lokaci kara wani lokacin ya zo haka shi ɗan zai ce miki a a dai dan kara tukunna sai nan gaba to sai zuciyar ta samu matsalar da sai an kai lokacin da ga gaskiyar kina gani ya kamata ki dawo sai Allah madaukakin sarki ya hana ki dawowa saboda kamar yadda yake falan ma zagu azaga ba qulubuhum lokacin da suka karkace sai Allah madaukakin sarki ya karkatar da zukatan nasu wal ayatu malam ibn yaskasir yace ayoyi fi hadal ma'ana kafiratu tana dewa dalatun tana nuni ala anna allaha yujazi Allah yakan saka wa man qasadal khayra bit tawfiq lahu idan kina nufin aikin alheri Allah sai ya datar da ke wajen aikin alheri to shi muhimmancin wannan idan kika sa alheri a zuciyarki da niyyar zaki da ko baki ba Allah sai ya baki ladar cewa kin yi wannan aikin kamar yadda in kika kulla wani abu mara kyau a zuciyarki shi kuma mataki uku ne akwai abin da malamai suke ce masa alkhatar tunanin aikin sako ya faɗo wa mutum a zuciya bai zauna ba sai ya kore shi wannan Allah bai kama kowa a kansa na biyu tunanin aikin sako ya faɗo kana da ikon kai sai kiki wannan Allah lada zai ba dan adam na uku mutum yayi tunanin zai yi saban ya kuma yanke cewa sai ya yi abin ya hana bai yi ba rashin dama ne mutum bai samu ba wata ta je wani gida daga wani kaya kayan ya mata tana so ta ɗauka kuma ta yi yanke sai ta ɗauka abin da ya hana ta ɗauka kayan dama ne ba ta samu ba ta ɗan kewaya ta zagaya ta zagaya ta ina za ta sa hannu ta zara abin zara hannu ta ɗauka ya gagare ta wallahi ko bata samu sa'a ta dauki kayan ba sai an rubuta mata zunubi saboda ta riga ta yi yanki cewa sai ta yi abin da ya hana ta yanzu shine rashin samun wa rashin sanin dama da haka sai ya zanto man kasar shari wanda ya nafi sharri bil da taɓewa? wa kullu zalika bi qadarin muqaddarin dukkan wannan da kaddara abin kaddarawa wal ahadithu dallatu ala hadha al ma'ana kasiratun hadisan da suke nuni akan wannan ma'ana suna cewa an ali bin abi talib kala yake cewa kunna ma a rasulullahi fi baqi'atil gardati muna tare da annabi a makabartar da sahabbai suke kwanta a cikin ta fi jinazatin a jana'idar wani mutum faƙada sai manzan Allah ya ce ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min aljanna babu wani mutum daga cikin kufati an rubuta inda zai zauna a aljanna wa maq'aduhu min an-nar da inda zai zauna a wuta fa qalu ya rasulullahi afala nattakilu kuma ya rasulullahi to in haka ne a shanta ki mana kuwa kada ya aiki mana fa qala sai manzo Allah ya ce masa a i'malu ku tashi ku yi aiki fa kullum min yassaru lima khuliqa lahu kowa an sauƙaƙe masa abin da aka halicce shi saboda shi in Allah madaukakin sarki an makara a sannan sai manzan Allah ya karanta da kanshi ya ce fa amma man a aqa wattaqa wasaddaqa bil husna wa saniya sirruhu lil yusra ila qawlihi lil usra wa an ali bin abi talib qala yake ta kunna fi jinazati fi baqi'il garbati ata rasulullahi sai manzon Allah yazo fa da sai ya zauna sai ya ce wa qa'adna hawlahu sai maka zauna gefen manzon Allah maka zagin shi sallallahu alaihi wa sallama kuma ahu mistara tare da shi akwai yatsa magiya haka yatsa kasa, sai annabi ya juyar da ita faja alayan kutubin nuksaratihi sai fara dukan ƙasa da wannan sandar sun makala sannan sai manzan Allah ya ce maminkun min ahadi babu wani daga cikinku au mamin nafsin manfusa ko babu wata rai mai numfashi illa wa ba makanu hamin jannaci wannari nari wace an rubuta inda za ta zauna a aljanna ko a wuta wa illa in ba haka ba kuti ba shaqiyatan aw sa'idatan an rubuta mai arziki ce a lahira ko matsiya ce qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullahi to tunda an riga an rubuta afala natakilu ala kitabina wa nad'ul amala ba za mu dogara akan abin da aka rubuta ba mu kale mu daina yin aiki wa man kana minna min ahli sa'adati ai da ma duk wannan Allah ya cikin mu yana cikin masu amma abota arzikin atisiru ila ahli sa'ada ai da ma cikin ma abota arzikin wa man kana minna min ahli shaqa'i wanda ke cikin ma abota tabewa fa sayisiru ila ahli shaqa'i da zaman to cikin ma abota tabewa fa qala sai manzo Allah yake ci musu amma ahli sa'adati in dai mutum yana cikin ma abota arzikin fa fayuwassaruna li'amali ahalis sa'adati to za a sauƙaƙe musu wajen aikin arziki din wa amma ahalin shaqa'i amma ma'abuta taɓewa fayuwassaruna ila amali ahalin shaqa za a sauƙaƙe musu don haka in kina so ki gane ina kika damfara aikin ki zaki kalla cikin Allah ya hore miki kullawa mutane sharri da aikin sharri ba wani abu bane to shi kenan don ba bani labari wani masharranci an ce ya taba kulla ma wani shari saboda tsabar kwarewa a shari ya haɗe zuciya ya mutu shari ya zai zo ya maka zafi ya kulla maka shari abu ne mai sauƙi a gurin shi kuma ana iya zuwa ya tanadi da tije in kota aka ji wanda ana biyan su kuɗi su zo su ɗauki alƙur'ani su rantsuwa da Allah da shi akan ƙarya don buƙatar shi bi tunanin me zai biyo baya sun yadda da wannan to akwai waɗanda za ku ga su kuma aikin alkhairi ne Allah ya hore musu casa'in cikin ɗari a rayuwarsu ko da biyar shi ne abin da ya rinjaye a rayuwarsu Allah ka sa mana cikin wanda alheri zai rinjaye a kanmu wa amma man bakila wastagna tsirowa irowa iwadatu wa zaba bil husna la sani yassiruhu lil yusra lil usra وعن جابر بن عبد الله أنه قال يا رسول الله أنا أعمل لأمر قد فرج منه ثم يأتي أكن الأمر أن أرك أنقم زرت الدشي أو لأمر نستعنفه كوغ وانا الأمر وانا ذا مفارد دشي وقال سيما لا الله يأتي لأمر قد فرج منه ذا الأمر أن أرك أنقم منا وقال السراقة ففيما الأمل إذا تؤكم ذا عيكي قال سيما أن الله يتي كل mai ميسر لعمله a sauƙaƙe masa hanyar da zai yi ainihin wato aiki shi za ga duniyar tara bu gida biyu wasu su yi aikin alheri wasu su yi aikin ya dan dama gidan guda biyu aka tanada ko a danna mutum ɗaya gidan ko danna mutum ɗaya gidan qauluhu ta'ala wa ma yughni anhu maluhu idza taradda dukiyarsa ba za ta yi masa amfani ba lokacin da ya gangara wa halaka kila aka ce shine idan mata idan ya mutu wakila wasu malamai suka ce idan taradda fil nari dan mutum ya gangara wa wuta kuma da gaske ne duk mutumin da Allah ya bashi aran dama ta dukiya ya amfani da ita walakin daga ranar da zai mutu sai ya ce rabbi ya kula rabbi laula kartani ila ajalin qaribin fa asaddaq Allah da ma za a min jinkiri zuwa wani lokaci in yi sadaka zamanto daga cikin mutanen kirki A shi rashin sadaka a lokacin da Allah ya arawa mutum dama rashin ainihin wato kirki ne sadaka akwai abubuwa da muke a rayuwa da basu zama dole ba mun mayar da su sun zama dole yanzu ɗazun nan muke magana da wata da asuba yanzu gashi nan na kuga da ramadana yanzu ana rigo tsere-tsere na zuwa umara akwai fa mutum ɗaya fa sai ya tafi umar ƙarshen watan ramadana walla sai ya kashe naira miliyan goma sha wani abu miliyan ashirin shi kaɗai saboda za a je a kama gida a daru tauhi a hilton a ina ne kusa da harin kuɗin ɗakin kaɗai idan ka je walla sai hankalinta ya tashi a daidai lokacin da ya tafi ya tsallake a cikin famulinsa da ya bari akwai wanda a cikin ramadan nan wallahi wani bai da abin da zai ci amma ya tafi zai je kashe miliyan goma sha biyar miliyan ashirin a ina Allah ya samu dace saboda haka sai goban Allah ya kai mu abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh